Hukumar zaben Najeriya ta buɗe ɗakin karɓa da gabatar da sakamakon zaben shugaban ƙasa a hukumance daga ɗakin taro na ƙasa da ƙasa da ke Abuja. From today, the collection center, which is this very hall, is hereby declared open until the final determination of the 2019 presidential election. Shugaban hukumar Farfesa Mamudu Yakubu ya buɗe dandalin sauraron sakamakon da bayyana cewa jami'an kawo sakamakon daga jihohi na kan hanyar shigowa Abuja. Don haka za a dakatar da fara faɗan sakamakon zuwa karfe goma sha ɗaya na Litinin ɗin nan. Hakanan shugaban ya faɗi dokokin shiga ɗakin sauraron sakamakon da suka haɗa da samun shaidar tantancewa ta izinin shiga. Kwamishinan wayar da kan masu kada ƙuri'a Muhammad Haruna tun farko ya yi bayani kan ƙalubale da matakan da hukumar ta ɗauka kan sassan da aka samu rikici ko rashin tsaro da ya kawo akasi a lamuran zaben wanda hakan ya haɗa da rasa ran jami'in yi wa ƙasa hidima da ke yi wa hukumar aikin wucin gadi. An gama zaɓe ko da yake ba lami lafiya ba ko ina akwai inda aka samu 'yan tashin hankulkula amma an gama ya zan fara tattara sakamakon zaben. Kuma da tun farko an yaɗa baranci jita-jita bayanai mm. cewa akwai inda lalle zai kai ga a soke zaben a maimaita. Wani hali ake ciki kan wannan? Eh duk da inda dama ai muna da abin na mu. duk inda aka yi zabe wanda bai ka'idodin mu ba cika ba dole sai za a soke ko a soke gaba daya ko kuma mu sake komawa inda muka soke muka ga sakamakon zaben zai shafi sakamakon zaɓe dole mu koma amma ba zai shafi sakamakon zaben ba shikenan kuma duk wurare da in alal misali an je sun hana a yi amfani da wayansu abubuwa kamar shi wannan smart card reader din to dama wannan ka'idodin mu ya ce mu sa kawai zero ba a yi zaɓe ba a wurin don dole sai an tsaye eh. wannan dai Muhammad Haruna ya nuna har yanzu kuna nazari kan wasu lamura da baku gama yanke hukunci a kwarai da gaskiya akwai muna nazari akan wayansu al'umma amma insha Allah duk zamu gama nazari gari a kai. Akwai masu ba da sakamakon zaɓe a yanar gizo su ce wannan ya ci ko wannan ya faɗi me za ku ce kan wannan? A wannan kuma ba daidai ba ne don a kan ƙa'idoyin dim INEC ne kawai ya kamata su faɗi wanda ya ci zaɓe amma kuna iya tattara sakamakon zaɓen shi yasa muka yi wani fom da ake kira EC60 ana manna a bango kana da handset ɗinka wanda yake da kamera ka ɗauka to amma ka san baya da za a yi ba za mu iya hana mutane wayansu abubuwan da suke abin da kawai za mu dai roƙe su ne cewa sun san abin da ya kamata kuma su yi abin da ya kamata da alamu sakamakon zaben na ƙarshe zai iya kaiwa talata zuwa sanyin safiyar laraba in an kwatanta da yadda lamarin ya kasance a 2015 nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya